من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقرة من لساني يفقه قولي باي السلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta ɗari da hudu a cikin wannan sura suratun nisa karshen faɗin Allah ta'ala wala tahinu fi ibtiza'il qawm in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa aliman hakima yau kuma bi iznihi ta'ala zamu tashi farkon aya ta ɗari da biyar shine malam ke cewa summa inna adalatal islami la taqs لا تقتصر على حفظ حقوق المسلمين فقط وليس لها ميل إلى makana. بل هي مع الحق أينما كان ما ليس أدالة مسلمتي أبين ذلك tabbatarwa da dukkan ma'abucin hakki hakkinsa tabbatar da gaskiya ga mai ita da tabbatar da laifi ga mai shi wannan shine adalci adalar musulunci ba ta takaituwa akan tsarewa musulmi haƙoƙinsu kadai wa laysa laha mailun ila al adala ta musulunci ba wai tana tsayawa bane ba akan cewa ba a yi wa kowa adalci sai aqida ta zama daya bal hiya ma'al haqqi adalan musulunci tana tafiya ne tare da gaskiya aina ma kana duk inda gaskiya din ta kasance ma'ana idan mutum ya zanto yayi abin a yabe shi ko da baya cikin aqidar musulunci in yana da wani haƙƙi dole a tabbatar masa da haƙƙinsa kuma ko da mutum na dangantuwa zuwa ga aqidar musulunci idan yayi laifi dole kuma a tabbatar masa da laifinsa ba a cewa namu za mu kare shi ko da ya yi laifi mu rinsa ido mu ce ba da laifi wanda ba namu ba kuma za mu kushe shi ko da ya yi aikin daidai mu ce ba za mu yi ba wannan daidai din nashi ayoyin da za mu karanta baya za su tabbatar mana da haka da haka fa qala ta'ala mukhatiban rasulahu alkarim Allah ya faɗa ayoyin da za su zo baya yana magana da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك الكتاب للي من سوكد للتافي يزوى غريك بالحق دقسكيا متعلق بأنزل وتو الجار والمجرور سين بالحق yana ta'alluki ne da anzara wato fi'ilin anzara. ay bil amri wan nahyi mun saukar da wannan littafi kunshe da umarni da hani wal fasli bainan nasi da rarrabe hukunci a tsakanin mutane kuma mun saukar da shi gare ka litahkuma bainan nas domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya sanar sheka ai a a'lamaka Allah fihi da abinda Allah ya sanar da kai ta hanyar wahayi ba abinda ka gani ba kai da kanka wala takul lil kha'inina khasima kada ka kasance khasiman mai yin husuma da bada kariya lil kha'inina ga mutanen da suke maha'inta khasim din nan bi ma'ana mukhasiman ai fahakum bihi abun nufi dai kai hukunci da shi wannan littafi da aka saukar maka wala takun mukhasiman anil kha'inina kar ya kasance kana yin musu da jayayya dan bada kariya ga maha'inta wa in kanu min atba'ika ko da ko suna cikin mabiyanka kar ka ba su kariya zidda a'da'ikum dan fuskantar abokin adawar ku ku dora musu laifi alhali bai laifi ba لأن adalata fil hukumi لا mailan ميلا إلى gairi غير domin adalci wajen hukunci baya nuna karkata zuwa ga wani janibin da ba a nan gaskiya take ba shine ma'ana dai lalle ka hukunci a tsakanin mutane da gaskiya to wannan aya ta yi kama da faɗin Allah ta'ala wa anzalna إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ya يتفكرون da haka waɗansu malaman suke cewa da waccan aya da wannan duk manufarsu ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a wannan aya da muka karanta yanzu ta suratul nisa'i tana magana ne akan annabi hukunci a tsakanin mutane dangane da rigingimun da suka shafi duniyarsu wani ya zubar da jinin wani wani ya ci dukiyar wani wani ya ci mutuncin wani yi hukunci a tsakaninsu da gaskiya amma waccan aya ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas wannan dangane da abin da ya shafi addinin su bayyana musu shi da haka sai zanto qur'ani ya shafi abin da ya shafi harkokin addini kuma hukunce sa sun shafi abin da ya shafi mai harkokin rayuwa ta yau da gobe ya shafi addini ya shafi siyasa ya shafi mulki ya shafi kowane bangare na rayuwa لتبين ilayhim wa la'allahum yatafakkarun hadha bima ta'allaqu bil ahkam bima ta'allaqu bil ibadat فيما يتعلق بالعقيدة أما أن نقول لتاكم بين الناس بما أراك الله فيما يتعلق فيما يتعلق بالمعاملات الدنيوية إلى ما تنقوم فإنجا to shine aka ce kai hukunci da abin da Allah ya sanar ka da abin da Allah ya nuna maka na hukuncin gaskiya ba da abin da kai ka gani da kanka ba sai Allah ce wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima wastaghfirillaha ka nemi yafewar Allah in hamamta bi shay'in min zalika idan da kai niyyar aikata wani abu kishiyar abin da Allah ya nufata kai niyya a zuci baka kai ga aikatawa ba Allah ya kare ka sai kuma ka zo ka aikata abin da yake daidai to wannan niyyar ta zuci din da kai nemi istighfari a wajen Allah ya yafi maka an gane ko inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ta'ala mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne li ahli ta'atihi dangane da ma'abuta yi masa da malai ce wa yurwa anna wahidan min al-ansari an ruwaito cewa wani mutum cikin mutanen Madina yusamma Tu'ma bin ubayrik ana kiransa Tu'ma ibn Ubairik taraka dir'an ya saci wani sulke addir'u shine sulke na yaki wa khabba'aha inda yahudi yaje ya boye a gidan wani ba yahude fa wujidat indahu da aka zo bincike sai aka samu da yaga za a gane cewa shi ya saci wannan abu sai ya je ya barta gidan bai hudan faramahu tu'matu biha sai tsoma ya ce a dama wannan ba Yahudan shine ya dauke ta ni ba ni na dauka ba wa halafa annahu ma saraka ha yaran sai da Allah cewa shi ba shi ya dauke wannan sulken ba fa sa'ala qaumuhu banu zafar sai danginsa ko suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi annabi an yujadila anhu cewa lalle annabi goyi bayan dan uwansu dan uwansu bai sata ba wa ahu wai annabi ya wanke shi ya dingina laifin zuwa ga wanda wannan bai hudi wa aballahu illa an yuqima nabiyuhu al-adla amma Allah yake lalle sai annabi ya tsayar da adalci bainan nasi tsakanin mutane wa yaqdi bil haqqi sai yayi hukunci da gaskiya limuttahaqqihi ga dukkan wanda ya tantance a tabbatar masa da gaskiya din nan man kana kowane ne shi wala yubali kada annabi ya damu wajen tabbatar da gaskiya wannan riwaya da malai yace yi ya abin nan ya ruwaito ta abin nan a cikin tafsirin a cikin tafsirin sa ibn abi hatim a cikin tafsirin malaman tafsiri da dama suna kawo kisar kuma imamu mujahid da ikrima da sauran tabi'ai da dama duk suna ambaton wannan kisa da lafazi daban-daban amma dukkan ta yi tarayya wajen abu guda daya cewa dai wani mutum ne cikin musulmai ya dauko wani sulke da aka zo ana bincike za a gane shi suna makautaka da ya boye sai ya jefa wannan sulken gidan wannan bayahuda dan a kama wannan bayahudan da laifi kuma yan uwansa suka zo cikin dare suna kokarin su gamsar da annabi cewa wannan dan uwansu da ake tuhuma fa ba shi ne yayi sata ba yahudan nan yi sata annabi kuma da ya ga waɗannan masu musuluncin baka ne ya ɗauka da gaske suke sai ya so ya tabbatar musu da gaskiya dan a ɗora laifi akan bai hude sai Allah ya saukar da wannan ayoyin gaba ɗaya inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما duk abin da zai biyo baya ayoyin da suka biyo baya dinnan har kusan ayoyi guda goma duk suna da alaka ne da wannan aya wannan domin a nuna adala ta addinin musulunci duk da wani ya danganta zuwa ga musulunci to wannan ba shine damar ya cuci wani arne ba kuma ba shine dama cewa ya zalunci wani arne ba wannan dole sai an tabbatar da hukuncin gaskiya a nan duniya duk da shi wancan wanda ba musulmi ba ubangiji zai kama shi da kafircin saboda kiyama amma a nan gidan duniya dole ku tabbatar masa da gaskiya in yana da ita ku tabbatarwa da dan uwanku ƙarya idan yayi shi kuma gobe Allah ya amalance shi da musuluncin sa wancan kuma gobe Allah ya amalance shi da me da kafircin sa amma nan hukuncin ku na duniya dole ku tabbatar da gaskiya wannan kaga koyarwa ce musulunci ke bayo ƴaƴansa wajen adalci to shine ma'ana wato wattaqillah inna Allah kana ghafurur rahima sai kuma Allah ce wala tujadil 'anil ladina yaq يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولا تجادل كذلك ذاك جاية يا محمد يا كوانا النبي من جرما عن الذين يختانون أنفسهم كذلك بعد كاليا دنجل دوان دسكها انتكا وننسو يقولون هذه المعاصي وانك يسكي ها انتر كاونا ستهنجل أيكة ليفك لأن وبال خيانتهم عليهم an ce ya ta yaqtanuna anfusahum saboda sakamakon abin kansu zai fada kansu dauka wani suka ha'inta duk da cewa dabaran da suka yi ai sun yi ne dan su kwace haƙƙin wani to ba za a ce sun ha'inci wani ba sai dai a ce sun ha'inci mai kawunan su tunda sakamakon abin kansu ke fadawa wala tujadil allazina qatanuna anfusahum inna allaha lalle allah ta'ala la yuhibbu man kana khawwanan asima baya kaunar duk wanda ya kasance khawanan mai yawan ha'inci asima sannan ko mai aikata ayyukan laifi yu'aqibuhu ubangiji zai masa ba a gobe kiyama ma'ana tunda aka ce Allah ya kore kauna gare shi kenan ya tabbatar da kishiyar kauna ga wannan mutumin duk mutumin da yake mai yawan ha'inci to wannan shine barazanar da ake masa kaunar Allah dai mutum zai iya hasaranta in kana ha'intar mutane dukiyoyin kana ha'intar mutane ta fuskar mutuncin su kana ha'intar mutane ta ta fuskar haƙoƙin su sawa'un ta hanyar mulki ne ta hanyar karkashin ka suke yaran ka ne ta hanyar ah, kai ne babban su a wata ma'aikata duk dai wani nau'i daga cikin nau'in ha'inta da kake ha'intar mutane siffa ce da za ta rasar maka kaunar Allah tare da kai inna Allah la yuhibbu man kana khawwan asima da haka idan Allah koyi kore kauna to shikenan ya tabbatar da kishiyar kauna ita ce me tallata يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس سودان جنسا yastakhfuna suna jin kunya ay alkha'inuna su waɗannan maha'inta da shi da yan uwansa mislu tsoma kamar shi wancan tsoma da ake cewa kissa ta sauka kansa wa qawmuhu shi da mutanansa yastakhfuna haya'an minan nasi zaka ga suna neman laɓewa ko suna jin kunyar mutane wala yasakuna min Allah amma ba sa jin kunyar Allah ta'ala wa huwa ma'ahum alhali ko Allah yana tare da su bi ilmihi da ilmin sa iz yubayituna yayin da suka kwana suna kukkulla ma la yarda irin abinda Allah bai yarda da shi ba min alqauli na magana ta kariya. suna cewa ga yanda zamu yi dan mu kubutar da dan uwan mu ga yanda zamu yi dan mu rabawa da sa ubangiji ala baya yarda da dukkan wani mitin dukkan wani tattaunawa da mutum biyu ko sama da biyu za su yi dan su tabbatar da laifi ga wanda baya da shi ko su kore laifi ga mai shi Allah baya yarda da irin wannan maganganu sawan an yi su da daddare an yi su da rana duk masu irin wannan suna aikata abin da Allah baya so ne Allah ta yastakhfuna min Allah suna jin kunyar mutane wala yastakhfuna min Allah ba sa jin kunyar Allah ko yastakhfuna min Allah suna jin tsoron mutane a nan gidan duniya wala yastakhfuna min Allah ba sa jin tsoron azabar Allah take jiran su a gobe kiyama kowace ma'ana dai suna daukar wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su idh yubayituna ma la yarda min alqawl yayin da suke kwana suna kokkulla abinda Allah bai yarda da shi ba na maganganu na zantuka wa kana Allahu bima ya'maluna muhita lalle ubangiji ta'ala ya kasance muhitan a kewaye yake bima ya'maluna dangane da abin da suke aikatawa ma'ana Allah na kewaye da su da iliminsa sa subhanahu wata'ala to wannan ma'iyya din wa huwa da duk inda ta zo a cikin Qur'ani ana fassara ta akan cewa tarayya sai ta ilimi da kuma ji da gani Allah yana tare da su da ilimin da jinsa da ganinsa sa ba wai Allah yana tare da su da gangan jikin sa ba kamar yadda yan bid'a suke fassarawa da haka nan imam al-qurtubi yake cewa wa huwa ma'ahum wa ma'ana wa huwa ma'ahum ay bil ilmi war ru'yati was sam'i Allah yana tare da su da me bil ilmi da ilmin sa ko war ru'yati da ganin sa was sam'i da kuma jin sa yace wa hadha qawlu ahli sunnati wannan ita ce maganar ahli sunna in ji imamul qurtubi yace wa qalatil jahamiyya akwai wadansu yan bid'a ana kiransu jahamiyya mabiya ja'am ibnu safwan wal qadariyya da wadansu yan bid'a masu suna qadariyya wanda suke cewa tsarin duniya da kuke ji da gani duk kitibus ne ke faruwa amma Allah bai kaddara wani abu ba da suna inkarin kadaru suka ce duk abin da kaga ya faru kitibus ne kawai aka yi faru amma babu wani kadaru waya sai ce Allah ya rubuta wani abu zai faru gobe abin ya faru to kadariya kenan jami'a ku suka ce Allah ba ya da sifa kowace iri gundugulan gangan jiki ne ba a cewa sami'un ba a cewa basirun ba a cewa qadirun ba a cewa komai sami'un bila sajin qadirun bila qudra kenan eh, basirun bila basari to dan mutum ya san da so ya koyi kenan wa qalat al jahmiyya jahmiyya suka fada wal qadariyya su da qadariyya wal mu'tazila da mu'tazilawa suka ce huwa bi kulli makanin suka ce Allah yana ko ina tamassukan bi hadhihi al-aya suna masu riko da irin wannan aya wai dan Allah ya ce me wa huwa ma'ahum sai suka ce yana yana nan a kowane wuri wa ma kana misluha da irin ayar da take kwatan kwacinta kamar ma yakunu min najwa salasatin illa huwa yayin da Allah لما قال وهو معهم يا عند الله تي وهو معهم يلا ترى سو ثبت انه بكل مكان وان ينرى الله راكو اذا كنا لانه قد اثبت كونه معهم domin ya tabbatar da cewa yana tare da su imam al-qurtubi sai ta'ala Allahu an qaulihim Allah ya daukaka daga wannan magana ta su ya fi karfin a siffanta shi da wannan siffanta ta su yace fa inna hadhihi sifatul ajsami wannan sifa ce ta ajsam wato yan adam ko kuma halittu wallahu ta'ala muta'alin an zalika Allah kuwa ya ɗaukaka ga bari irin wannan sifa ta kaskanci ala tara munazarata bishr fi qaulillahi azza wa jalla shin baka gaba mukabala da aka yi da bishr al daya daga cikin yan kungiyoyin yan bid'a ne tun nada wanda duk wanda yace Allah na ko ina yanzu da shi yayi koyi shi ne ya sunnanta wannan mummunar sunnar lokacin annabi da sahabbai da tabi'ai na gari duk ba a san wannan ba sai da bashir bishir mirrisi ya zo yace Allah yana ko ina imam al-qurtubi yace baka ga mukabalan da aka yi da shi ba fi qaulillahi azza wa jalla dangane da ma'anan fadin Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalika hina qala shi bishir mirrisi yace wai huwa bi zatihi fi kulli makanin wannan aya tana nuna Allah na nan da zatin sa a ko ina da ko ina fa qala lahu khasmuhu sai abokin mukabalar sa yace da shi huwa fi tika yanzu yana nan a cikin hularka wa fi hashuka yana nan a cikin rigarka wa fi jawfi himarika yana nan a cikin jakinka da kake kai yana nan a kana yana yayi ta zana sunan wurare tunda kace fi kulli makanin ya kamata ya zanto duk inda aka zana yana ciki sai bitrus da zai ya shiru bai ce komai ba <laughs> to ya shiru bai ce komai ba da aka imam kurdum ya ce ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira yace haka zalika waki'ur radiyallahu waki' ibn al-jarrah yake to wannan wa ma'ana bai ya gama da wancan magana ya ci gaba bai tuna wannan dai dan mutane su san cewa kaga wannan tafsirin qurtubi ne al-jami'u li ahkamil qur'an na imam al saboda haka ba magana sai da aka yi ta jiya ko shekaran jiya ba magana ce ta karni da dama da ya gabata ubangiji ta'ala yana sama ya daidaita akan al'arki daidaita da ta dace da shi duk ayoyin alkur'ani suna tabbatar da Allah na sama duk hadisan annabi suna tabbatar da Allah na sama saboda haka wanda ya inkarin haka yana inkarin waɗancan ayoyin ne idan ko mutum ya riko da wannan ma ya kunu min najwa salatun illa wa rabihum da kuma nan wa huwa ma'ahum to yayi koyi da mai mirrisi ne yayi koyi da jahmiya yayi koyi da qadariyya yayi koyi da mu'tazilawa waɗansu kasurgumai yan bid'a ne su ne suka fara kirkiro wannan maganar su ne suka fara tabbatar da wannan mummunan sunan. fa alaihim wizruha wa wizru man tamassaka biha ila yawm al ubangiji ta ce wa huwa ma'akum Allah yana tare da su ma'ana da jinsa da ganinsa da iliminsa izi yubayyituna ma la yarda min alqawl yayin da suke kwana suna kukkulla abin da bai yarda da shi ba na magana wa kana Allah bima ya'maluna muhita lalle Allah ta'ala yana kewaye da abin da suke aikatawa ma'ana iliminsa ya kewaye duk abin da suke aikatawa gobe kiyama kuma zai ba su labarin abin da suke ci دلت فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم ۖ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ها أنتم هؤلاء سيقاش قوة لند أكي مغانا دكو ما ليتي خطاب لكل من يتأتى منه أن يجادل كذبا وأن مغانا أنا فسكن تردئتا ga dukkan mutumin da ake tsammanin zai yi jayayya dan tabbatar da kariya an alkhawana ya bada kariya ga maha'inta li karabatin imma dan kusanci da ke tsakanin su aw li shay'in akhar ko kuma dan wani dalili daban ba na kusanci ba misal qaumi tu'ma kamar su mutanen tu'ma ibnu ubayrik ha antum haula sai gashi ku waɗannan mutane jadaltum anhum kuna kariya kuna husuma kuna bayar da kariya anhum ga su maha'inta fil hayatid dunya anan gidan duniya fa man yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah to wane ne zai ba su kariya a gobe kiyama in anan kun ba su kariya kun kare su an ce ba su da laifi kun yi bailin su ko kun je kun yi lauyanci kun kare makaryaci to gobe kiyama kuma waye zai kare shi wannan makaryacin faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah waye sai jayayya da Allah a gobe kiyama an manya kuno alaihim wakila ko wane ne zai kasance majibincin lamari gare su ya tawalla amrahum ya jibinci lamarin su wa yazubbu anhum ya kare su daga azaban Allah ai la ahada yaf'alu zalika ma'ana dai ba wanda ya sai haka a gobe kiyama to mutumin da ka san ba za ka iya kare shi gobe kiyama ba gara nan gurin ka tabbatar da cewa ka tabbatar masa da laifinsa dan duk abin da kai a nan gurin za a warware shi a can gobe kiyama matakar ba gaskiya kai ba gaskiya ita ce ba a warware ta a can gurin amma duk abin da kai gina na ƙarya sai an warware shi gobe kiyama faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila ta Allah ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا وندي أيكة ونليكي أي ذنبا يسوء به غيره وندي أيكة ونزنبي دزيموننا وننسى كرمي طعمة اليهودي كما رأيت شي وانشان طعمة يزرقي وانشان بيهودي يتهميك aw yazlim nafsahu ko ko mutum yazo ya zalunci kansa bi amali dhanbin ta hanyar aikata wani laifi daban fa sarra alaihi kuma ya doge akan wannan laifi daga baya sun mai yastaghfirullah sannan yazo ya nemi gafaran ubangiji ay yatubu ma'ana ya tuba yajidu ga ghafurur rahima zai samu ubangiji ta'ala yana mai gafara a gare shi yana mai jin kai a gare shi idan an ce su galibi wato akan fassara su da cewa shine laifi karami ya zanto kuma wato Azulma ya zanto babban laifi wadansu malaman suka ce wa manya amal su'an wanda ya aikata su'an shine dukkan wani abin da kai wa waninka aw yadlim nafsahu wannan kuma shine duk zunubin da kai ka aikata ga kanka ba waninka ka cuta ba to duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan imma ya cuci waninsa ko ya cuci kansa ya zalunci wani ko ya ha'inci kansa ta hanyar wani mummunan zunubi thumma yastaghfirullah sannan ya yazo ya yi istighfari to lafazin istighfari bisa da dama idan an kawo shi shi kadai a cikin alkur'ani ya kunshi tuba domin lafazin tuba da lafazin istighfari lafazza ne guda biyu masu alaka da juna in an kawo kowanne daban a wani wuri to kowanne yana daukan ma'anarsa da ta dan uwansa in an kawo istighfari kadai to tuba ta shiga ciki in an kawo tuba kadai to kuma istighfari ta shiga ciki dan kar mutum ya dauka cewa da yayi zalunci kuma sun mai yastaghfirullah ya waye gari ya istighfari dari da yamma kuma ya tsari ya ji dari ga kuran rahima ba haka ake nufi ba sai ka tuba wato dai da tuba da istighfari kalimatani idza taraka ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraka idan an kawo su biyu a cikin aya ɗaya kowace tana ɗaukar ma'anan kanta sai zanto tuba shine barin zunubi din tare da sharuɗan da aka gindaya istighfari kuma neman a yafe maka yanzu ka ce gobe ba za ka yi ba kana neman a yafe na ce da na shekaran jiya kenan shine abin da istighfari take nufi tuba ka riga ka yanke ba za ka yi ba istighfari kana neman a yafe na da to idan aka kawo istighfari shi kadai tuba ya shiga ciki idan aka kawo tuba shi kadai istighfari ya shiga ciki kaga tanda Allah ya zana bayan Allah na gari wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa asaban yudha'af lahu al-azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana sai ta me illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulai ka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat anan gurin illa man taba wastaghfara istighfari na ciki dole tuba ita kadai ba a sai da istighfari kamar nan gurin gaba sai summa yastaghfirullah to ubangiji ta Allah sai summa yastaghfirullah dole sai tuba ta ciki saboda ubangiji ya haɗa su a wani wurin a cikin aure guda can a farkon suratu hud da Allah madaukakin sarki ya ce Allah ta budo illallah. eh inni akafu alaihi wa alla tabdu lillahi wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akafu alaihim azab yawmin kadir kaga wa an istaghfiru rabbakum sai thumma tubu ilayhi dole istighfari sai an hada ta da dan kada mutum ya dauka cewa haka kawai mutum yayi talafi wai dan hujjar da safa zai istighfari dari an shafe laifin jiya kuma in ya fita kasuwa ya zalunci da yamma ya istighfari dari an shafe laifin wannan yini ya zama wasa ke mana a ce kullun kai istighfari an ya laifin jiya ba tuba istighfari ba ta kankare zanubi sai in mutum ya hada ta tuba ina fatan kun fahimci wannan da kyau dole sai mutum ya hada ta da tuba sannan istighfari za ta yi amfani to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsa thumma yastaghfirillah yajid Allah ghafurar rahima sai aya ta gaba wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yawmi bihi bai'an faqad ihtamal faqad ihtamal buhtan wa isman mubina wa man yaksib khati'atan wa man yaktab isman fa inna ma yaktubuhu ala nafsi kafin wannan din wa man yaksib isman fa inna ma yaktubuhu ala nafsi وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب إثما وند دك يا أيكة ونليسي فإنما يكسبه على نفسه sani dai wannan laifin ya aikata ma kansa ne ya tsororatawa kansa wannan abin li'anna wabalahu alaiha domin sakamakon da ke jira zai auka kansa ne wala yadurru ghairahu baya cutar da waninsa Bakanallahu kana aliman hakima ubangiji ko mai ilimi ne masani ne dangane da abin da mutane ke aikatawa kuma mai hikima ne a cikin dukkanin abin da ya aikata sana Allah ce wa man yaksib khati'atan aw isma wanda ya aikata khati'a wato karamin laifi aw isman ko babban laifi kamar yadda wadansu malaman suka fassara wadansu suka ce wa man yaksib khati'atan wanda ya aikata laifi bisa ga kuskure aw isman ko ya aikata laifi da ganganci Sun mayar mi bihi bari'a sannan ya zo wannan laifin sai ya jefo ni wankakke da shi wanda ba shi ya laifin bai jingina masa to fa faqad buhuta buhutanan hakika ya jibinci buhutanan abinda ake kira buhutan kire ka jefa wa dan uwanka abinda bai zo bai gani ba wa isman mubina da kuma zunubi wanda yake mabayyani bi kasbihi ta yadda ya aikata wannan abu ma'ana dai akwai banki tsakanin khati'a da kuma isma wadansu sai khati'a ita ce karamar laifi isman ya zanto babban laifi wadan sai khatiratan shine laifin da mutum zai iya yi amma bisa ga kuskure kamar san kisan kai da aka yi da kuskure mutum ya kashe mumuni da kuskure aka ce zai kaza zai kaza wa man kasala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina zuwa karshe isman kuma ya kasance da gangan kana ji kana gani ka san laifi ne mutum ya aikata kowane ɗaya mutum yayi to dai kansa yawa ma'ana sai mutum ya bi abin da shari'a ta ce yayi in tuba ne in diya ce in istighfari ne in istighfari tuba in ba menene abin da zai kankare wannan laifi ya zama wajibi mutum yayi in ba haka ba ku kadi ta mala buhtanan wa ismun mubina ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك بعد أن فلن الله بغريك ورحمته دكما رحمتك بالإسمات ديساك كزنتو كتنغنتك دباك أيكت ليكي la amma ta'ifatun minhum lalle da wata tawaga daga cikin su sun himmatu sun yi niyya min alkhawanat cikin su maha'inta da sun yi niyyar an loka su saka kaucewa ta farkin gaskiya an al-qada'i bil haqqi su saka yi hukunci su kautar da kai daga yin hukunci da gaskiya bi talbisihim alayka ta yadda za su zo su burbata maka labari su baka labarin karya kai kuma ka zartar da hukunci a kansa amma rahamar Allah da jin kansa sai ya hana ka yi wani abu dan ana sanar da kai ta hanyar wahayi abin da ya dace da abin da bai dace abin da mutane suka faɗa na ƙarya ko wanda ba su faɗa ko wanda suka faɗa na gaskiya na gaskiya sai Allah ya tabbatar da kai na ƙaryan kuma sai Allah ya faɗakar da kai dan kar kai hukunci da abin da suka tabbata wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala a gare ka jin kai ne na musamman da falalan Allah a gare ka amma ba da haka ba la hamma ta'ifatu minhum an yudilluk hmm. abdalal kuma iri bi ne ko dai abdalal fil ilmi ko abdalal fil amal الضلال في العلم شيني wani وانا ابو تفسكر جاهلتي الضلال في العمل كأيكة ذنبي الحالي كان alhali kana kana wato ka aikata wani abin da yake na zunubi to sai Allah ya kare ka ba isa su halakar da kai ba ta wannan hanya shine Allah ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa ba suke halakarwa sai kansu kadai wa ma yudurrunaka min shay kai ba za su cutar da kai ba da komai li anna wabala idlalihim alaihim domin sakamakon wannan bata na komawa kansu ne wa anzalallahu alayka kitaba ubangiji ya riga ya saukar da littafi akan ka shine alqur'ani wal hikmata sannan kuma ya saukar da littafi ya saukar da hikima to wannan hikima din ma ce ma fihi min alhakam shine abin da ke cikin qur'ani na hukunce hukunci amma Abdullahi dan abada ce hikima a cikin qur'ani iri biyu ce ko dai a ambace ta mufrada ko kuma a ambace ta makarunatan ma alkitab hikima mufrada da Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira hadhihi hikmatun mufrada hikima ita kaɗai ba tare da an ba mata da alkitab ba amma hikima ma alkitab kamar ne yace wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كان الحكمة مقرونة بالكتاب وهناك الحكمة مفردة idan an ambaci hikima ita kadai ba tare da an gwama ta da littafi ba to tana nufin ma'arifatu ma fil qur'ani min al ahkam sanin abin da ke cikin qur'ani na hukunci hukunci gane an nasikh wal mansukh gane al mukam wal mutashabih gane al-mutlaq wal muqayyad gane al-am wal khas gane al-makki wal madani to wannan shi da al-hikma yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan katira amma idan an ambaci hikima kuma ya kasance an gwama ta da littafi to wannan hikima din tana nufin sunna tana nufin hadisin annabi yuzakihim wa yuallimuhum alkitab shine ne alqur'ani wal hikma shine ne as-sunnah wa anzalallahu alayka alkitab shine ne alqur'ani wal hikma shine ne shine as-sunnah saboda duk inda aka ambata alkitab ma alhikma to alkitab qur'ani alhikma kuma sunna kenan duk inda aka ambaci alhikma ita kadai shine ma'rifatu ma fil ahkam min ma zakarna min an-nasikh wal wal wal suka ce a alhikma al-mufrada wadda ba kitab tare da ita tana nufin annabta akwai inda ake fadanta take nufin annabta wadanda suka ce a in dai an kawo ta makarunatun bil kitab a cikin ayoyin da suka shafi annabi to lalle alhikima din nan sunna kenan amma in an kawo ta makarunatun bil kitab cikin kissar wani annabin da ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to alkitab din littafin mancan annabin alhikima kuma ana nufin annabta da aka bar shi kamar a cikin kissar annabi Isa ku ai an bace alkitab me ba alhikima wa yu'allimuhu alkitab wal hikma wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani isra'il anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum kaga anan ya ce alkitab wal hikma alkitab littafin da aka bashi Alhikima kuma an nafta dan ba za ka ce sunna ba shi kenan dan sai in ayoyin sun shafi jerin gwanan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zanto alhikima shine mai sunna kenan to wannan sai kai mu zuwa ga magane a ce yadda aka saukar da alqur'ani haka aka saukar da mai sunna dan Allah ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata an saukar musu da alkitab an kuma saukar masa da alhikima da haka qur'ani saukakke ne haka hadisin annabi ma saukakke ne dan annabawa ba magana akan son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu sallallahu alaihi wasallam duk inda ake tsammanin cewa kuskure zai zo wa dan adam an tsarkake wannan kafofin da kuskure ke zake wa dan adam ko dai ta fuskar harshe ko ta fuskar zuci ko ta fuskar gani na ido gani ya ga abin da yake ba shine ba ya ga ya gano ganin sa ya ha'ince shi ya ga ɗaya a matsayin biyu in baya gani da kyau ta fuskar tunani ya kasance zuciyarsa ta kunshi wani sharri ta kunshi san zuciya ta fuskar wato abin nan wato abin da ya tafi harshe ya kasance harshe zai furci da ƙarya to duk wannan an sarkakewa annabi waɗannan kafofin guda uku harshe sai aka ce wa bayan ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha zuciya sai aka ce ma kadabal fuadu mara afatmarunahu ala ma yara gani sai aka ce ma zagal basaru amma baza to me rage duk abin da annabi zai fada zai kawo ko ya tunani ko ya gani ya faɗa duk abin da ya kawo daidai ne kuma duk abin da ya kawo na hukunce hukunce cikin hadisi baya cin karo da aya akwai yan bid'an da suke inkarin sunna sai su ce a'a mu ba dukkan hadisai muka ce ba masu ba amma duk hadisin da ya ci karo da aya mu ba ruwan mu to jahilcin ka ne ke sa ka ga hadisi ya ci karo da aya amma ba cin karo da juna tsakanin sahihin hadisi da aya ingantacciya duk hadisin da ka kaga yayi fito na fito da aya to hadisin bai tabbata ba amma in hadisi na cikin bukhari na cikin muslim ko wani littafi na sunna an bi ka'idojin da ake zubawa wajen tabbatar da ingancin hadisi wannan hadisi ya wuce daidai to baya cin karo da aya sai dai kai a iyakacin ilimin ka yi ci karo da aya inda za ka yi wa kanka adalci tambaye wanda ya tsara ka da ilimi zai nuna ma ba su ci karo da aya ba fas'alu ahlan zikri kuntum la ta'lamun wa fawqa kulli dhi ilmin alim da haka da kaga hadisi cikin bukhari kaga hadisi cikin muslim kaga hadisi cikin wani littafi na sunna ya tabbata sai kuma a fahimtar ka kaga akwai cin karo da juna tsakanin wannan hadisin da wannan ayar in mazagar da ka nemi wanda kake tsammanin ya fika ilimi ka tambaye shi zai wahar ma da kai in babu a garin ka shiga mota ka je wani gari in babu a Najeriya gaba daya hau jirgi ka tafi kasar Saudiya muke zuwa America mu sayo shinkafa sai muke zuwa Saudiya don neman hadisi muke zuwa Thailand mu je mu sayo yadi mu je China mu kawo yadi dan tana har kawai dan mu sa a jika amma hukuncin Qur'ani sai mu tsaya daga nan in mun gane mu ce mun gane in mu gane ba ko mu zubar mu bi aiki da san zuciyar mu yadda aka rinka yi odar malamai masu koyar da sciences masu koyar da lissafi masu koyar da me dan me ba za a yi odar malamin da zai koyar da Qur'ani ko hadisi ba yanzu mun yi wa kanmu adalci to idan abu wanda yake na duniyar ka ne sai ka bi diddigi dan kar a damfare ka amma abu na addini baka so ka wahalar da kanka sai ka yi aiki da son zuciya kawai sai mutum ya fassara aya gurgurda da ya masa daɗi a rai ya ɗauki hadisi ya karere ya gurgurda yadda ya masa daɗi a rai baya son waye halar da kansa in ya ga hadisi ba fahimce shi ba kai sai ga maganin wanda hadisin a kare ta shi dan a huta to wannan shine dama can sunnar yan bid'a sun nada أأيتهم النصوص أن يحفظوها فقالوا بالرأي a وأضلوا nasi ya musu gingirin ba sa iya haddace shi da haka sai suka ajiye shi gefe guda suka rinka bada fatawa da son zuciya sai suka bata kuma suka batar nasi wahala ne haddace aya akwai wahala a ciki haddace hadisi akwai wahala a ciki dan haka bai kamata a yi a kare ta sai a huta shi ne dabarar da shaidan ya basu wato dabarar rashin dabara kenan ka ari mota ka tsayar go dan saboda haka ya jama'a hadisin annabi ingantacce baya cin karo da ayar qur'ani dan hadisi saukakke ne kamar da aya take saukakkiya annabi ya ce laqad utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu kuma kamar yadda na faɗa mana tun kwanakin baya su ma yan bid'a suna kawo ka'idoji ba dan komai ba dan su dinka komawa zuwa gare su su samu kaucewa nan sai su ce Allah ya alƙawarin kare qur'ani bai alƙawarin kare hadisi ba to wannan magana ce ta ƙarya magana ce mara tushe Allah ya alkawarin kare alqur'ani da duk abin da qur'ani ba a fahimtar qur'ani sai da ba ko a iya fahimtar qur'ani sai da me sai da hadisi saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas kaga akwai azzikiru akwai albayan azzikiru shine alqur'an albayan kuma shine me as-sunna kamar yadda nan wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma wa Allah maka balun ta kunna annabi وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون inda a ce qur'anin kawai ake bukata a saukar da shi bayanin annabi ba ya da amfani da shi kenan sai a saukar da qur'anin a jeho daga sama jama'a su tace kowa ya fassara shi a yadda ya so idan ya so in an samu mutum goma a samu fassara goma akan aya daya to a rasa da tawa za a yi kowa da tashi ko magana ka bata zama hujja akan ta magana ta bata zama hujja akan ta kowa ya da tashi kenan amma da Allah ya so kar mu yi sabani sai ya ce annabi yayi bayani dan me ya bayyana wa mutane li tubayyana lin nasi ma nuzila ilaihim a ce qur'anin kada ba za ka fahimce shi ba sai da bayanin daga bakin wa daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi sai ka ce wannan bayanin ba kararre bane ba shi qur'anin dai kararre ma'ana an kare gundarin bakin amma fasara ba kare ta ba ya zama tuka da walwala ke a ce Allah ya alƙawarin kare gundarin bakin bai alƙawarin kare abin nan ba kuma duk wannan sai su rinka daukan nassi dai dai فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم irin wannan daidaikun ayoyin da suke magana a kan riko da alkur'ani kadai sai su kama su ce su ne hujjar su wa Allah ce fa bi ayyi hadisin ba da hu yu'minu da me za a imani bayan alkur'ani yana nan alkur'ani gundubula su kenan kar a imani da komai sai shi awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim bai ne su ba mun saukar da littafi ana karanta musu yana nufin qur'ani kadai banda komai fa bi ayi hadisin ba da huyu minun da me nasu imani ba cikin qur'ani yana nufin qur'ani kadai banda hadisi to rikin fahimtar shi ne duk inda ka'ida ka'idar ilimi wanda ilimi ya tabbatar ba sa binta domin ilimi ya tabbatar da dukkan ababe guda biyu masu alaka da juna alakar da ba sa rabuwa wani lokacin qur'ani sai ya kawo su su biyu wani lokacin sai a kawo ɗaya shi kadai ba tare da an kawo na biyan ba saboda an san kai kana da wayan da ka iya fahimta idan ka lura da sauran ayoyin duk abu mai alaka guda biyu yanzu ubangiji ya wajen tafiyarsa da bin manzansa tsaye wallahi wa tsaye rasul wannan ba zai mai yana da yawa cikin alkurani mai girma amma nuna sai ya ware manzo din ce kawai abin shi kadai laqad kana lakum fi rasulillah anan ba kawo qur'ani ba wa ma atakum rasulu wa ma nahakum anhu fan anan manzan kawai aka ce ka bi ba a ce ma ka bi Allah din ba nan kawai shi kadai aka ce ka bi ma atakum rasulu fa kuzu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kuma yanzu idan mutum yazo zai shiga musulunci a wurinka me za ka lakana masa zai shiga musulunci kalmar shahada kalmar shahada tana da bangarori guda na bangaren farko shine ne. la ilaha illallah nabi fa Muhammadu Rasulullah idan yace la ilaha illallah bai ce Muhammadu Rasulullah ba ya shiga musulunci kenan dole sai ya yarda da me da duka biyu to ya za ka yi da hadisin annabi kuma da ya ce man kana la man kana akhira kalamihi la ilaha illallah da kalal janna a cikin ya ce Muhammadu Rasulullah kuma cikin musulmi yace inna allaha harrama alannari man kana la ilaha illallah ya bai tagi bi zalika wajh Allah bai ce Muhammadu Rasulullah ba kuma a cikin Qur'ani a suratul Baqara Allah ce faman yakfir bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al Ya ce kuma Muhammadu Rasulullah bai ce ba to sai mu ce ba a yi imani da annabi kenan sai mu ce a'a ai tun da dama wannan aya fa man yakun al-iman billah la yatahaqqaq illa bil iman ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika al-iman bi rasulillah la yatimmu illa ma'a al-iman billah ta'ala فلذلك إذا أطلق in إن درج تحته الآخر in aka kawo daya to dayan ba ya shiga ko da ba ambace shi ba sai dai in kai ba gwari ne ba gidaje dolo to kake bukatun sai an maka bayani dalla dalla kenan a hausar ka yanzu mutum zai tambaye ka ka ci abincin rana ka ce eh yau da me ka kare kumallo ko abincin rana ka ce me ka ci ya ce shinkafa ne ci shikenan sai ka je ka bada labari ka ce wani ya ci shinkafa gaya dan bai ambaci miya ba labarin da ya baka amma dole sai ya ci shinkafa da miya ai da ya ambace ka ita kadai sai mi to sai ce kuma na shafara tare da me an san alada ta ba ta ita kadai sai na ce na ga shayi ina nufin ruwan kadai da ganyen shayi ba tare da sukari ba yanzu na bada labari ba gwaranci bane ba in ce na ga shayi hada da sukari ba gwaranci bane wannan shi yasa sai ubangiji ya kawo Allah da manzansa sai kuma ya bada lamiri daya wallahu wa rasuluhu ahaqqu bai ce ba an yi ruduhuma sai ce a haku an yi ruzuhu saboda me bin Allah din dole baya yi wasai da bin manzan Allah bin manzan Allah din dole baya yi wasai da me sai da bin Allah da haka sai a kawo lamiri daya ba sai an kawo duka guda biyan ba kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya da labarin Adam da Hawa sun ci bishiya fa aka lamin hafa badal lahuma sawatuhuma wa tadika yaktifani alaihima min warqil janna yununa kuma sun nemi tuba su duka su biyin suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amma da yazo sai ce ya karbi tuban annabi adam kadai bai bada labarin hawa ba wa asa adam rabbahu fa gawa summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi bai ce fataba alaihi ba yace fa talaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi bai ce fataba alaihi ma yanzu sai ka bada labari ka ce kai wato Allah Adam kawai ya karɓi tuba amma wa ana nan sai an kama ta da azaba ga wajen dan ba inda yace ya karɓi tubanta a cikin Qur'ani amma saboda Qur'ani ba yi sai da tadabbur ba wai haka kawai zaka kalle shi baka fahimta sai kai tadabbur dan haka Allah ya ce me afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا dole sai kayi tadabburi in baka gane ba ka nemi dan uwanka abokin karatun ka ya fahimtar da kai ko bi suka rayu tare da annabi har suka ji hadisi daga wajen sa suka karanta wajen sa amma daga baya sai dai ya koma sham da zama ɗaya yana madina wannan na madinan sai ya bukaci hadisi sai da an ce wannan mutumin da ke sham shine shine cikin waɗanda suka rage wanda ya haddace wannan hadisin ya ji daga bakin annabi bai yi takama ba ya ce yau ai makaranta ɗaya muka fito jami'a ɗaya muka yi malamin mu ɗaya ne a jami'a sai ya tafi ya haura kuma tun daga birnin Madina har zuwa Sham tafiyar wata daya ya je ya buga masa kofa aka ce wane ne yace wane aka ce daga ila ce daga Madina ya fito yace abin da ya kawo ni shine hadisi kaza kaza kaza kaza kaza kaza shin ka daga makin annabi ce kwarai naji annabi ya ce kaza ya ce kaza ya faɗa hadisin yadda ya ji yace to abin da ya kawo ni kenan koma da ruwanka koma da abincinka koma da shimfiɗarka ka ganna na koma Madina kenan wata daya saboda suna kimanta addini saboda suna kimanta addini annabin Allah guda sai da awar ilimi sai ya fi kowa sai da ubangiji ya larabtar da shi yayi tafiya a cikin tafiyar da kansa yace atina gada ana laqad laqina min safarina haza nasaba dadi suka ji ko wahala wahala duk da wannan wahalar da yazo bai ce ba bani abin da nazo nema sai a hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta yana neman izini shi kuma yasa masa sharadi zaka iya yin hakuri za ka iya yin hakuri wajen bi kafin ka koya to duk wannan yanzu ba haka ake ba yanzu kawai so mutum yake ya dauki qur'ani ya bude ya kar ya dauki ayat da ya kada ma ya fassara ta kuma ayat da ya so ya kuma dauki bukhari ya ce wannan hadisin ya dace da daidai wannan hadisin bai dace da daidai ba har sai su samu masu karancin imani sun ce da kai to yanzu in ka da kai imani da abin da ke cikin bukhari ya za ka yi da hadisin annabi Musa da aka ce ya mari mala'ikan mutuwa sai jahili ko ce kai mala'ika mutuwa a mare shi kan zai kai wannan annabi bai faɗi wannan ba haka kawai ya sha ya koshi ya sha zo barodan sai na daga wajen cikin sauransa ya ce kawai annabi bai faɗa ba ba abin da ya masa ai makon ya koma zuwa wanda suka tsara shi ilimi sai ka bincika cikin hadisin karanta san hadisin daga farkon sa ya ya kai annabi Musa ya muru mala'ikan mutuwa ai mala'ikan mutuwa a siffar dan adam ne ya zo da yazo ce zai dauki ransa annabi Musa ce bai da ba kaga anan gurin kana da dama ka kare ka annabi ya ce man kutula duna malihi fa huwa shahid man kutula duna irzihi fa huwa shahid duk wanda yazo zai dauki ranka wajibi ne ka kare kanka wajen kare kanka in ya kace ka kai shahada in ka kace shi kuma babu haddi wannan ka'idar musulunci kenan da annabi koyar annabi Musa bai san wannan mala'ikan mutuwa bane ya zo masa sufar dan adam yace zai dauki ransa annabi Musa ya kwasa yin sirri tafi mala'ikan mutuwa ya tafi ya koma amma da ya zo karo na biyu ai ya zo a siffar mala'ika annabi Musa bai yi kurin malin sama yace to kaga fa ni ne dama na zo wancan a siffar dan adam yanzu kuma na zo ne in ka in kana son a a yi maka jinkiri dauki hannunka ka dora a gidan bayan sa adadin gashin da tafin hannunka rufe shine adadin shekarun da za a baka in kana so sai ya ce to in an bani wannan adadin kuma sai sai kare ya ce sai me ya ce sai mutuwa ya ce ab wannan ne ka dauka yanzu ma a huta mana ne dai wannan ne ka karba yanzu a huta me amfanin allo da shekarun kuma su su kare aikin ta kar a kare ai kai ka duba fa adadin abin da gashin hannun ka zai rufe adadin gashi nawa wala kalli kai in in ka an ga ya rufe kadan ka samu alfa sanatin illa 50 aman shekarun ma sun annabudu amma dai ce in an zo karshe me za a yi kaga wannan ba su fahimci hadisin ba a zuwan mutum a zuwan mala'ika a sufar dan adam daban zuwan mala'ika a sufar ta mala'iki daban ko da mala'ika jibril da yake zuwa wajen annabi asobi ne kawai annabi ya zo wa annabi a sufar ta mala'ika amma duk a sauran zuwan da yake a sufar me yake zuwa a sufar dan adam har ma ya kasance yana zuwa a sufar dihiyatul kalbi sai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam galibi in mala'ika jibril da zo a sufar wannan sahabin ke zuwa to amma yan bid'a duk basu san wannan ba saboda gaggawa suke yi so suke yanzu su dauki hadisin kuma su gane ko su karyata in sun gane su bada fatawa da shi in ba su gane ba sai su abuna sai su dama mu da ba duk hadisi muka karyata ba duk hadisin da ya ta karo da qur'ani to a nan gurin in kana so sai ka sai ya kawo maka hadisin da ya ta karo da qur'ani in dai ingantacce ne babu su duk hadisin da zai kawo wanda za a ga ya ci karo to wannan iyakacin fahimtar sa ne a samu mai ilimi zai wara muku da kai dan haka tun da tun ibn ba yi littafin ta'awil mukhtalaful hadith saboda yan bid'a suka rinka daukan hadisai guda biyu sai su ce wannan hadisin ya ci karo da wannan dan haka gaba daya ta'araza wa tasaqata wai sun ci karo da juna to dukkan su sun zama ƙarya sai a watsar da su sai littafi ta awilu muktalafal hadis yace hadisi guda biyu da kuka ce sun ci karo da juna din nan ƙarya ne ba su ci karo da juna ba wannan na farkon yana nufin kaza na biyun yana nufin kaza wannan ma na farko yana nufin kaza na biyun yana nufin kaza in irin wannan ne har a cikin qur'ani ma waɗansu sun ce waɗansu ayoyin sun ci karo da juna da haka malamai suka wallafa littattafai akan irin wannan dan wayar da kan wanda bai fahimta ba sai Allah ya kawo wani abu nan gurin can ya ce kaza nan a ce ba za a tambaye mutane ba can a ce za a tambaye su nan a ce ba za su bude ba za su yi magana ba can kuma a ce za su yi magana gashi har sun ce har sun ce kaza har sun yi ma inkari la yuzun lahum fa ya'tazirun hadha yawm la yunfiqun wa la yuzun lahum fa ya'tazirun ba za su yi magana ba ba za a tambaye su ballanta ba da uzuri amma tan ce sun balamta kun fitartahum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sun yi magana har da ba bayan da tan ya ce ba za su yi magana ba la yaktumuna allaha hadisa nan ga katamu falanasa'alanna allazina ursila ilaihim wa lanasa'alanna al-mursal yace za mu tambayi manzanni za mu tambayi waɗanda aka turo musu manzanni can gurin kuma yace fa yawma idhil la yusalu an to sai mu ce sun ci da juna kowanne inda ya nufa daban to haka bi san ma kowanne inda ya nufa daban matukar ingantacce ne ka yi wa kanka adalci ka tambaye wanda ya fi ka sani kuma kar ka rike wani malamin ka daya daya ka ce shi kadai ya sani in an je shi daga nan sidar zumunta hale kuma sai dai ai baya babu shi a nan duniya kowane mutum da ba annabi ba zai iya daidai zai iya kuskure in ya kawo daidai biki in ya kawo kuskure nema ma masa gafara in masa nasiha in zaka iya ko ka sa waɗanda za su yi masa nasiha in za su iya dai dawo kan daidai wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar da littafi akan ka ya saukar da hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar ka abin da baka kasance ka sani ba to ka ji fa annabi da can bai sani ba aka sanar da shi wa wajadaka dallan fahada ya same ka baka da ilimi sai baka ilimi وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان san littafin ba سن للتافن بك سمى إيماني sai da muka sanar sai ka littafin da kuma imanin walakin da Allahu nuran nahdi bihi man naja'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim dan haka wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar sai ka abinda da da baka sani ba an sha tambayar annabi abin ce bai sani ba sai Allah ya saukar da ya ce ya salo naka kaza sai da su kaza to annabi kenan yanzu kuma kai ka riga ka tsaya ba za ka nemi ilimi ba duk iyakacin abin da ka sani kai imani da shi wanda baka sani ba ka zahilta kuma ka kare ta shi da jahilcin ka wa kana fadlullahi alayka azima Allah ce lalle falalan Allah gare ka ya kai wannan yanzu mai girma wannan falala ta kasance mai girma li annahu la fadla azam min an-nubuwwati al-amma war risalati tamma don ba wata falala da tafi annabta da kuma manzanci cikakken manzanci ثم أقب alama ta kaddama minan النهي sannan Allah ya bi bayan abin da ya gabata na hani anil mujadalati lil qa'ilina dangane da yin mujadala dan ba da kariya ga maha'inta li qarabatihim imma dan kusanci da su aw li sababin akhar ko dan wani sababi daban sai Allah ya baya da me biman in najwa da hana yin gani da juna illa lima fihi maslahatun amma sai dai in ganin nan zai haifar da wata maslaha da amfanin ta zai game al'umma ko wani bangare na al'umma fa qala sai Allah shine la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم باب الهيري أتكن ديوا دقا تكن غان دمتاني كي دزونا يتنادون به دسكيين غاني دزونا ويتحدثون سكي تتونا ليحفظوه أنباك الناس dan su hana متاني سجاء su ji abin li yazharu bi zalika karamatahum inda nabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba sai dan su nuna matsayin su a wurin annabi da yawa daga cikin irin wannan gani babu alkhairi a cikin sa illa man amara bi sadaqatin sai fa in ya zanto a cikin gane mutum yayi umarni da yin sadaka abinda ake nufi da sadaka shine mutum yayi yi umarni da zakka ta wajibi ko kuma ya umarni da sadaka ta nafila ko kuma ya umarni da dukkan wani dangin alheri saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna bi kulli tasbihatin صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة نهي عن منكر صدقة da haka sadaka din nan zai shiga kowane irin dangi daga cikin abin da duku alaihi annahu sadaka shar'an gani baya amfani sai in mutum a cikin ganin sa yayi umarni da yin sadaka aw ma'rufin ko yayi umarni da yin wani aiki na da'a a nan gurin idan an ce ma'ruf shine dukkan wani sanannen abu da shari'a ta amince da shi aw islahin bainan nas ko mutum ya yi umarni da abin da yake sulhu ne tsakanin mutane sa'atun ta tsakanin mutane guda biyu ko sama da biyu da suke rigima da juna imma ma'aurata ko tsakanin mai gida da gida ko tsakanin makwabci da makwabci ko tsakanin da da wato mahaifinsa ko tsakanin dukkan waɗansu mutum biyu ko sama da biyu da wani abu ya shiga tsakaninsu to yin sulhu a tsakanin su ɗaya ne daga cikin dangogi na alkhairi da mutum zai samu lada a kai har ma waɗansu malaman na cewa sasanta tsakanin mutane guda biyu ladan su ya fi ladan nafila ya fi ladan wato nafila ta azumi ya fi ladan nafila ta kiyamul layli saboda me nafila ta kiyamul layli amfanin ta yana karewa gare ka kai kadai amma sasanta tsakanin mutane guda biyu amfanin ya ke tare ka ya kai zuwa ga waninka to dukkan abin da sa ya ta'adda ila ghairika afdalu mimma huwa mahsurun alayka wahdak wato ya fi abin da yake sa gare ka kadai zai tsaya da aka sulhu tsakanin mutane abu ne mai alkhairi mai yawan gaske au islahin bainan nas Allah ce wa man yafa'al zalika dukkan wanda ya aikata ɗaya daga cikin ababen da aka ambata a baya umarni da sadaka umarni da aiki na alkhairi ta tsakanin mutane ya kasance ya aikata haka ibtigha mardatillah yana neman yardan Allah la ghairahu ba waninsa ba min umuri duniya cikin al'amuran duniya fasawfa nutihi ajran azima to lalle za mu bashi lada wanda yake mai girman gaske li'annahu dalun alal domin yana nuna yin alkhairi kenan wa dakhilun fi zumratil khayrina yana shiga cikin jerin gwanan mutane na gari kal duk wanda yace ayi kuwa to kamar shi ya aikata ahara in shi ya fi cikin jerin mutane masu aikata to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tun da mu harshe Allah ya tafi mana wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum a ta farko yana yana cewa menene ma'anan qawarid da ke cikin suratul insan wato qawarid min fiddatin qaddaruha qawarir jam'i ne na qarura qarura kuma shine dukan wani abu da aka bar kayan kalau duk wani abu na gilas kamar kofi na glass ana ce masa karur ko kawarir da aka yi ce kawarir min fidda wato kayan karau ne irin wanda aka yi su min fidda na azurfa kaddaruha takadira kaddaruha kadira wannan kuma fasaran sa yana daukan ma'anoni daban-daban da malamai suka yi tafsiri ba shi ka tambaya ba kawarir kawai ka tambaya wannan kuma yake cewa sun tattauna shi da wani dangane da matsalan kasancewar ubangiji ta'ala <coughs> yana saman al'arsi to amma shi wannan mutumin yace ya karanta wani littafi da aka rubuta mai cewa Allahu fis sama wanda mai wannan littafin ya nuna Allah din yana saman duniya ne yana nufin saman farko kuma ya kafa hujja da waɗansu ayoyi kamar haka wa huwa Allahu fis samawat da kuma amintum man sama' gaskiyar al'amari ne ubangiji ta'ala yana sama da baya cikin saman duniya ta farko ko ta biyu har ma ta bakwai yana saman al'arshi domin yadda al'amari ta kaga saman daya ta biyu na kanta ta uku na kan wannan har saman bakwai wanda kuma daga nan gurin sai me sai al-kursi daga al-kursi sannan kuma sai me sai al wanda wanda shi shine saman wannan gaba daya to ubangiji yana saman al'arci kuma da aka ce yana saman al'arci kar ka dauka irin yadda wani ke saman kujera ta yadda jikinsa ya taba kujeran haka a ce zatin Allah yana tambar da al'arshi ba haka ake nufi ba yana dai saman al'arshi amma fawqiyatul lati la taqdi la taqdi al mumassa ba ta nuna wannan saman ba ta nuna taba juna tsakanin zatin ubangiji subhanahu ta'ala da al'arshi ba haka ake nufi ba don in an yi haka yayi kamance sai yana da mutane wanda kuma Allah ta'ala laysa kamithlihi shay da haka yana saman al'arshi irin saman da shi ya sarrafa kansa ba irin saman da kai kake yi akan kujera ko wani abu baka cikin wannan kun fahimci wannan da kyau amma idan ka fahimci wa wallahu fis samawat ka ce tunda an ce fi wa fi tufidu zarfiyya in kara ma wata ayar daban ka ce a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nazir ka iya cewa an ce ai wanda yake cikin sama irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ka ce a an ce wanda yake cikin sama to kar ka ce fi tafi da zarfiya saboda fi din nan harful jarri ce wa huruful jarri ta tanawa fi anan bi ma'ana ala ba ta daukar ma'ananta na fi ana ba ta ma'anar menene ala kamar yadda kuma ala a wani wurin a bata ma'anar fi kamar yadda lamun a wani wurin a bata ma'anar ala duk abin da ke nuna ka mallaka sai a ce laka abin da ake mallakar akan ka sai a ce alaika kuma da haka Allah ce man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha in zunubi ne sai a ce a kanka in kuma hasana ce kai sai a ce me naka sai a kawo lam da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce laha ma kasabat wa alaiha ma maktasabat ma kasabat min khairin fa huwa laha kira wa alaiha ma maktasabat yani min sayyi'atin ina fata an fahimta amma tare da haka a wani wurin sai ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha kaga lamu anan bi ma'ana fa alaiha amma sai aka kawo lam fi mahallil a fi mahalli ala saboda akwai munawa ba tsakanin huruful jan wani yana wakiltan wani kamar yadda Allah ce wa yakhruna lil azqani yana nufin me wa yakhruna ala al azqani amma aka kawo lam kamar yadda yake cewa hataktu lahu birrum hijayba qamisihi fakarra sari'an lil yadaini wa lil fami ay fakarra sari'an ala al yadaini wa ala al fami lil munawaba bayna hurufil jar saboda ka fi anan la taktan zarfiyya wa innama bi ma'ana ala shine maganar magabata tun daga Abdullahi dan Abba zuwa ga mutanen kirki da suka biyo bayan shi idan ka duba littafin at-tuhaf fi aqwalis salaf na Muhammad bin Ali ash-Shawkani saboda haka kar mutum ya kafa hujja da ti anan gurin ya ce ana nufin me zarfiya ba haka ne ti anan laisar ala babiha ma'anan ta shine ma'anan ala wannan kuma yake cewa wai bayan an tashi yana so zai karɓi littafin nan na addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ke a ban fai maka alƙawarin zan baka ba ba zan iya wannan alkawarin ba in na ganka na san ka sosai ta yadda na san inda in na tashi neman ka zan ganka sosai in baka amma in haka kawai muka yaɗu a masallaci to shi kenan to na sha ba da adalin littafi baya ba to sai ya zanto cewa har yanzu ma ko dan sa a wajen aro din kan waɗanda suka ara sun ji to sai su abin nan mu wani na za a bashi takaitaccen tarihin mawallafin littafin Raddul Azhan haba kana Najeriya wai littafin raddul azano tafsiri na marigayi Abubakar ya zama tafsirul ma'i bil ma'i kenan ai kamar in fassara maka ruwa ne domin suka ce al-mu'arraf zittahu abin da yake sananne in kace zaka sanar da mutane shi sai ka boye shi kuma sai dai ka bar a yadda yake a mu'arraf din sa hmm. wannan yana son karin bayani karkashin fadin Allah ta'ala wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ranar tashin kiyama kenan khashatil aswatu lirrahman wannan a wani zango ne daga cikin zangunan tashin kiyama lokacin da mutane za su tashi yattabi'una da'iya la'i wajala suna bin wani mai kira na musamman wanda ba wanda ya sai fandare masa wa khashatil aswatu lirrahman sauti gaba ɗaya duk sun yi ƙasa kowa ya kaskantar da kai ba mai cewa ni ne ba mai cewa mu ne za a cewa mutane liman mulkul yau ba wanda ya sai magana lillahi alwahid alqahar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma inna allaha sari'ul hisab wa anzirhum yawma al-azifati idh al-qulubu lada al-hanajiri kazimin ما للظالمين من هميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور wato wannan ayoyin yadda suke bada hoton tashin kiyama abin gonin bankai da ke nuna gajiyawar dukkan wani mai jin shi shi ne ranar tashin kiyama zai ba shi ne ba domin a ranar ubangiji ne kadai shi ne shi wa a al aswat lir rahman sauti yayi kasa saboda kowane jin tsoron ubangijin rahama anan sai aka ce balagar da ke cikin wannan ayar ba a nuna jabberanci ga ubangiji ba da wani ne ya samu wannan damar da sai a nuna me tsanani amma sai aka kawo siffar rahama akil aswatu lir rahman gashi sautin ya yi kasar saboda buwayar mulkinsa sa amma shi kuma rahama ce da shi da haka ba zai zalunci kowa ba sai wanda ya jawo kansa fala tasma'u illa hamsa Ba ka jin komai sai rada mutane ba su iya magana fitar da sauti sai rada يوم shafaatu illa man azla lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون به علما وأنت الوجوه الحي القيوم duk wannan hoton tashin kiyama ne mashahid ne daga cikin wato mashahid yawmul qiyama wai me fasara rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain al mashriqaini mahuda guda biyu al maghribaini kuma mafada guda biyu ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ubangijin mafadar rana shine ubangijin mahudarta ko da yake wani malami ya yi littafi a funtuwa ya ce mu daina cewa ubangiji da ya ce wai da an ce ubangiji an siffanta Allah da dan adam to wannan duk irin masu gaggawa ne cikin al'amura shi sai ya dauki daya dayan kalma ya dauki kalmar uba ya kuma dauki kalmar mai gidi wanda yanzu wannan kalmomi ne guda biyu wadda uba tana da ma'anarta giji yana da ma'anarsa a duk yare na duniya akan iya samun kalmomi guda biyu da suke da asalin ma'ana amma sai a zo a hada su kuma su bayar da wata bakuwar ma'ana sai zanto an manta da ma'anar su ta da da suke a matsayin ɗaiɗaikun kalmomi dan yanzu su duka sun zama kalma ɗaya a da kan kalma ce biyu uba daban da ma'anarsa gidi daban da ma'anarsa yanzu sai aka goya kalmar ɗaya da ɗaya sai suka zaune uban ubangiji sai ta zanto yanzu kalma na ce ɗaya mai ma'ana daban ba ta kallon waccan ma'anar ta da kuma babu wani bahaushe a duniya da zai faɗi ubangiji ya zanto yana nufin uba a ma'anarsa ta hausar shi giji din a ma'anarsa ta hausa babu hausan da zai faɗi haka to dan haka al'ibratu bil maqasid la bil alfaz kullun lafazi idan an cire shi daga ma'anarsa ta da aka ba shi sabuwar ma'ana to ana mu'amalantar mutane da sabuwar ma'ana ɗin. kuma ana mu'amalantar mutane da abin da suka nufata a cikin zuciyarsu idan mutum ya nufaci siffanta Allah da wata siffa cikin ta dan adam ko siffanta Allah da kasancewarsa uba ya zanto shine abin da mutum ke nufi a zuciyarsa to wannan innamal a'malu binniyat saboda haka za a kama mutum da wannan abin da ya nufata a lokacin da ya furci da kalma in mutum bai nufaci haka ba bai yi tunanin haka ba bai tsartuma a cikin zuciyarsa ba inna Allah laysa bi zallabil abid ubangiji ba zai kama ka da wannan abin da ba shi kai nufi ba saboda haka ya kamata mutane su kiyaye harsunan su a daina gaggawa cikin harkar addini har littafi yayi guda ba wani magana ta bin ka'idar harshen yaren Hausa ballantana yaren shari'ar musulunci din kuma da haka duk kokarin sa so yake ya dauki kalmar rabbu wadda ita ce Hausa yake fasara ta da ubangiji ya kawo kalmar ta a larabci ɗaya cikin kalmomi cikin ma'anonin ta wajen guda takwas shi guda ɗaya ya kawo ko biyu wanda ya nuna larabcin ma kansa bai san shi ba shi ba ko ne a larabcin kuma bai san harshen shari'a ba ya meye ma'ananta a harshen shari'a don ya haɗa alaƙa da harshen larabcin da kuma yaren shari'a don za ga kalma tana da ma'ananta a larabce sai kuma musulunci da ya zo bayan saukar qur'ani sai aka bata wata bakuwar ma'ana ba wata ma'anar ba da laraba suka sani a da domin duk larabawa sun san menene as-salatu ada amma lokacin da aka saukar da Qur'ani kuma babu wanda ya iya sallah sai da Annabi ya koyar da su yace sallo kamar ayatu muni ba su dogara ba akan sanin su da sallah a da dan sallah a da tana nufin addu'a kadai amma yanzu tana nufin wata ibada sananniya an dauke kalmar daga ma'anar ta larabci da aka haife su suka sani zuwa ga wata bakuwar ma'ana shine yaran mai yaran shari'a to ballantana wannan kalma wadda take a yaran Hausar ma an dauke ta daga ma'anar da ka sani kada an zo an kawo ta yanzu misali kenan duk mai wannan maganar sai ce a daina cewa dan zaria domin duk wanda aka cewa zaria imamu ce an dangana masa uwa ba tare da uba ba kaga ya zama shege kenan ko mu ce an dangana masa uba ba tare da uwa ba an faɗi abin da baya iya wa al'adance domin zariya sunan gari ne ko ka ce masa mu'annas ko ka ce masa muzakkar to a hausa dai gari menene muzakkar sai ka ce dan zariya ma'ana dan da zariya ta durkusa ta haifa kina zai ce ba haka ake nufi ba sai na ce dan kasuwa duk wanda aka ce ma dan kasuwa a hausar wancan malamin yana nufin yanzu mun danganta mutum kasuwa ta durkusa ta haife shi wanda ba wani baki dajin da zai faɗi wannan ma'anar duk dolancin mutum to amma kalmar da menene ma'anarta a Hausa ai sananniyar ma'ana ce kalmar kasuwa sananniyar ma'ana ce yanzu da da da kasuwa an hada su kuma sun zama wata bakuwar kalma an manta da ma'anar da din an manta da ma'anar kasuwa din domin da da da kasuwa sun dunkule sun zama kalma daya da suke nufin wani mutum daya ko da wani mutum da yake da wata siffa sananniya a wurin mutane dan makaranta makaranta ta durkusa ta haife shi ke ma'ana yanzu an don sai mutum da an ce maka dan makaranta ce a to shikenan ai sai kotu kawai ka ce ni ce gene dan ka danganta na zuwa makaranta makaranta kuma ba shi da miji yanzu ka ce kenan an haife ni da uwa ba tare da ni ba duk wanda ya haka idan aka tobe shi aka ce mahaukaci ne an yi laifi ba wanda ya laifi idan aka tobe shi aka ce kai mahaukaci ne baka da hankali ko kuma alal akalla in mu ce masa mahaukaci baka da ce mun zage shi mu ce to kai ba gwari ne baka san yaran Hausa baka je ka tambaya wasu wannan dan kare ce mun zage shi sai mu ce to shi ba gwari ne bai iya Hausa ba ya je da mu Hausa a wurin waɗanda suka karanta Hausa zamani a jami'o'i ko ya je ya je ya karanta wanda suke da grammar ta Hausa a kauye idan ba wuce yace dan kasuwa me yake nufi idan yace dan makaranta me yake nufi idan ba wuce yace ubangiji me yake nufi to ka da sai mata masa bayani dan ya fita daga cikin imar da ya samu kansa shi saboda haka dai ya jama'a bai dace irin wannan abubuwa da ake ba na gaggawa daukar wani abu mutum har yayi littafi a ciki ya kuskurantar da dukkan musulmai akan wannan akan yare wanda ka'idar sana canjawa daga lokaci zuwa lokaci kuma ko da wani lokaci abin da ake kallo menene duk ka'idar yare ai ka'ida ce daga baya ba lokacin da ake magana da yaran aka sa ka'idar ba daga baya ne aka sa ka'ida dan ta kare yaran amma za ka samu akwai abin da baya shiga gargashin ka'ida wannan a larabci akwai sai ka ce ai wannan kalma ce sama'iyya ma'ana haka aka ji laraba suna yi amma ta saba ka'idar nahawul larabci ne yau da gobe da aka saba amma dai haka aka ji laraba suna faɗa duk da haka kuma sai a bata wannan ma'anar da aka saba laraba suna bata duk da cewa ma'ana ta saba ka'ida wannan yana nan da yawa a cikin Qur'ani yana nan da yawa shine hikimar ilimin balaga din ilimin sarfa din ilimin nahwu din a cikin harshen larabci duk da haka kuma wannan ka'idoji da malamai suka sa ko na balaga ko na sarfa ko na hawu sai su ce dole ne idan ya kasance ga haƙiƙa shar'iyya ga haqiqa lugawiyya ayyuhuma yuqaddam sai sai labudda an yuqaddam tuqaddam al haqiqa al على al-lugawiyya wannan duk sanannen abu ne to dan me zaka zo ka mu'amalanci mutane da karfi da yaji kan wani abu daban akwai kalma mufrada kalma daya ma'ana daya akwai kalma murakkaba kalmomi biyu an mayar da su ne su zama daya dan su bada ma'ana daya kamar dan zaria dan kasuwa wannan dan sanda duk waɗannan waɗansu kalmomi ne guda biyu yanzu aka mayar da su suka zanto don kullalle kalma da wani ne yace in ce dan sanda kar dan sanda ce ni na kwata wani ne ya rada mun daga nan da kwata ma'anan rabbul mashriqain wa rabbul ne mahudan rana guda biyu fada ta guda biyu to malamai suna yin magana akan meye mahuda guda biyu fada guda biyu wadansu ce ai mahudan rana tana canjawa daga damana zuwa rani wani lokacin rana ta fito daga gabas maso kudu ta fadi a yamma maso arewa wani lokacin ta fito daga gabas maso arewa ta fadi a yamma maso kudu tantan canja za ga wani lokacin inuwa tana nan bangaren wani lokacin inuwa tana nan to sunan al-mushrikan da kome al-maghribain wannan kuma yake cewa ah, ne. eh ina sa kara bayani kan rukuya a rukuya dai shine tofi ko karanta mutum addu'a ko da ba a yi tofi din ba a rukuya tana daukan ma'ana guda biyu ko da ɗauki ma'anan tofi ko kuma karanta mutum addu'a ko da ba a yi tofin ba a karanta masa kowanne guda biyun ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na kansa tofi kuma yayi wa wani tofi yayi wa wani rukuya shi ma yayi wa kansa rukuya kar ka dauka rukuya sai abin da yake da bakuwar ma'anar da kwanan da muka santa shine mutumin da yake da tabin aljan a zo a karanta masa alqur'ani a wannan siffar sananniya in ka takaice ma'anar rukuya a haka ya nuna ma baka fahimci rukuya ba kalmar rukuya tana nufin tofi ko addu'a annabi yana yin rukuya ga kansa kuma yana wa wani rukuya in ma ta hanyar tofi din yayi ma kansa kamar yadda yake karanta kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi nas ya tofa a hannayensa guda biyu idan zai kwanta barci ya shafe inda ya samu daman shafawa a jikinsa gaba daya wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na rukuya kamar yadda idan ya koyar da cewa idan wani wuri na maka radadi a jikinka ka ɗauki hannunka ka ɗora a wajen ko in wani wuri wa wani dan uwan dadi, ka dauki hannunka ka dora akan daidai wurin da yake masa radadi ka ce azhabi azhibil ba's rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakam wannan sunan sa ruqya shi ma kamar da kuma sahabbai suka yi wa wani rukuya wanda eh, maciji ko kunama ta harbeji, suka karanta masa suratul fatiha suka yi masa rukuya kuma wannan dafin ya tafi kaga wannan sunan sa rukuya kuma suka tartanta sai an ba su wani abu aka ba su wannan abin har suka zo da irin dabbobin da aka ba su ko dabbar da aka ba su wajen annabi suna tambayar sa annabi sai in kun yanka ne ma ku kawo mun karfasa guda daya ita inna ma ahqqa ma akhastum alaihi ajran kitaballah ko ahqqu ma akhastum alaihi ajran kitaballah kamar da annabi tabbatar da su akan wannan sallallahu alaihi wasallam in kuma wannan na shigar aljanna akwai hadisi cikin musulun da imamu ahmad wata mace aljanni ya shiga cikin yaron ta yaro karami annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kama yaron ya karanta masa nabin alqur'ani na cewa ina cewa adu aduwallah ana rasulullah fita daga jikinsa ya kai makin Allah ni ne manzon Allah sannan ya bayar da wannan yaro ga wannan eh, eh, uwarta daga baya wannan kuma aljanin ya fita daga jikinsa har ta bayar da wani abu ga annabi annabi ya karbo wani bangare ya ba wasu sauran kuma ya mata da kayanta kuma ya tabbata cikin musulun ya tabbata imamu ahmad bin hanbal yakan yi rukuya aljini daga jikin mutum ya zo ya karanta masa alqur'ani ibn taymiya yakan yi rukuya kai imam ahmad bin hanbal ya kai matsayin da wajen rukuya idan aljini ya shiga jikin mutum ana karanta masa alqur'ani aka ce za a kira imam ahmad ita ai ba ma sanaje ba ku je ku ce masa ni ahmad bin hanbal na ce ya fita kuma je a bada aljinin ya fita yace ahmad bin hanbal in cewa ya mamu bargadin sai mun bari bari mu duk waɗannan sanannun abu ne kawai mutane kamar dai da muka faɗa bal kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi wa lam ma ya'tim tawilu tunda ba su taba karantawa ba sai sai ga za su su korewa kansu jahilci su kare ta dan kar a ce musu jahilai to sai su kare ta su ce babu shi to wannan tabi'ar marasa gaskiya kenan bal kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi wa lam ma ya'tim tawilu abinda ba su gane ba sai su ce ne amma in ba haka ba su duba ga hadisai na cikin musulun na Imam Ahmad ga hadisai na cikin tarihi imamu ga in majmu'ul fatawa na shekul islam Ibn taimiyya sanannun abu an riga an gama da su tuntuni karnin farko karni na biyu to amma abin da ke faruwa abin da yake gidanka na littattafai bai kai ya kawo ba to duk abin da ba cikin littafin kuma sai ka kare sa mutum ne ya shekara ba sha biyar yana wa'azi amma har yanzu littattafansa in ka dora masa zai dauke su daga nan ya kai sabon gari a kasa ko ya matsa su a hamata to ya za a bin kirki dan Allah a wannan wallahi ba zai abin kirki ba to me zai faɗa me zai faɗa wa mutane kuma dama littattafan su ne wanda aka daga koya masa tun daga iziya risala abin nan har ka soke muktasar dan ba za ka sarruƙuya ba sai ka koma hadisan annabi har ka je muktasar ba za ka sarruƙuya ba sai ka koma hadisan annabi za ka ganta kalala to sai ka yi inkari ka ce babu dan kawai baka sani ba saboda haka malami mai wa'azi ko da wani lokaci ya ji bakon abu adalci zai makansa kar ya kare ta abu kawai don bai san shi ba ya yadda akwai abin ni ne ban sani ba shi kenan magana ta kare amma mutum ya kare ta wannan bai kamata ba